الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد درن ترك من درن ترك وسند القوده تجد أن الله صلى الله عليه وسلم تجد وجود عشر من أسباب فقط وتنسي دران من سرع لا تحصل الضوء هذا دران سرع اسمه تقسوة هذا مسيطة لبطاس من وجهة النظر فالحافظ أبو الفضل ابن حجر الأسقلاني قال قال رحمه الله وبكثرة طرقه يصحح الإمام الحاكم يوسف بكثرة طرقه يصحح آه، ضمير لا طرقه ضمير كثيرة الحسن يعني إلى الحسن الحسن لذاته الحسن لذاته بكثرة طرقه يصحح wato da yawan hanyoyinsa yawan asali jikinsa sai a inganta shi asalinsa hasan ne da za su da isnadi daya ake hukunci ga hadisi cewa hasan ne za su idan ya zamanto masu riwayar ko kuma ɗaya daga cikin masu riwayar a cikin isnadi haddasa dab ɗinsa bai kai haddar rawu sahih ba da su a ce wannan isnadi ne hasan da su yi to idan aka sami shi wannan wanda yake shi shi kaɗai a cikin isnadi shi ne wanda dab ɗinsa ya rabu sai aka samu wani ya yi musharaka da shi wajen malaminsa wajen riwayar wannan hadisi to sai ya zama to hadisi sahih wato in ya samu mutabiya على المثال حديث يوم عبد الله بن عمر يرويته بقى من الله صلى الله عليه وسلم بقى عبد الله بن عمر نافع يرويته وانا حديثه اما بقى نافع في اكتا محمد بن اسحاق بن يسار صاحب المباجسين يرويته بقى نافع فقال محمد بن اسحاق حدث حد الراوي صغيرا ابن اسعد العمل وجمع لما حديثي شيء راس توكا حديث حسن لذاته حسن لذاته بشرط ان يعيش في السماء ياتي حدثنا وياتي سمعته عن ذلك idan hadisi ya zama to haka yake sai mu ce maka hasan da wani ya yi da ibnu ishaq wajen riwaya sawa martaba ta ne take da ibnu ishaq ko ya ci ibnu ishaq ko bai kai shi ba kamar a sami musa ibn ubaida musa ibnu ubaida in ya taɓa da riwayar hadisi da ifi ne amma idan ya muwafaka da ibnu ishaq wajen riwayar hadisi da galatu yake a ce wannan hadisin بمجموع الضيفين انت هذا ولا هيا اسناد ابن اسحاق باسناد موسى بن عبيده سير زمنته صريح لكن بذاته a karan kansa bai zama to sahihi ba su da wani abu ne ya sanya shi ya dogara gare shi sannan sai ya zama to sahihi saboda haka wannan shine ma'anar wannan haka kuma idan ya zama to hadisin abdullahi ibn umar wannan shine misalin in aka samu shi rawul hasan ya samu wanda ya masa musaba wannan yake malaman hadisi suke ce da musaba wato zaman to shi rawi ya samu wanda ya musharata da shi wajen malamin da wanda yake sama da shi wannan shi ake cewa musabir zai zo mana a nan gaba insha Allah wani da nau'in da a kafira da a tamba sannan kuma maimakon hadisin ya zama to abdullahi ibn umar da wani to sai a samu wani sahabi ma ya rawaito wannan hadisin kamar abu huraira ya rawaito matanin hadisin matanin ko da lafazinsa ne ko kuma da ma'anarsa ko da lafazin ko da ma'anarsa to shi ma kaga ya tsara ma wannan hadisin na muhammad ibn isa sarfi to shi ma duk sai ya zama to sanin ya zaune sai zama to sahih da gari to wannan irin wannan nau'i na a samu wani sahabi ya rubuto hadisin muwafaqa da shi a ma'anarsa ko a lafazinsa shi ake ce na shahi to to aka samu shahi ko mutabi da hadisi wanda yake hasan libadi sai zama to sahih da gari an fahimta to shi ne ma'anar wa bi kasrati turqihi yusahha وإنما يحكم له بالصحة عند عدد عند تعدد الطرق لأن للسورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن الراوي الصحيح. ولذا كان دليل إلا الدوسة أكيد a hadisi alhassan da zaki yi ake mai shi ya zama to sani da zai yi yace inda ma yukan lahu dalilin da yasa ake hukunci da irin wannan alhadisi alhassan da zaki da cewa ya inganta ya zama to sahih inda abu da tsoro yayin da ya samu asali masu yawa majmu'a kuwa saboda قوة da ta zo da shi. idan suka haɗu sun haɗa karfi to ne ya ƙara da ƙarfi ko ya ƙara da ƙarfi ƙarfi tujbirul qadar alladhi qasara bihi basar alladhi qasara bihi basra wa hasan wallan al adilla wallan tawaya al qasr da aka samu wanda tashira wal hasan wata tawaya ce ake tashira wal hasan wata da shi na bab to wannan usul din da ya samu na bab to kasar tuturu shi ke tsura wannan karayar da aka samu to ya zama tukar ya karar da shi ya zuwa ga darajar sahi domin rawun hasan yana da usul an rawun sahi to wannan usul din sai ya samu jazar sai sai a dora shi kamar yadda ake dora mai kara sai a dora karayar sa a sa masa kara هي اللي الحديث الحسن لذاته يكتشف مثل ومن ثم سنة الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد دلغة من دجلني معلما هديث كتو إثلاث الحديث نقل إصلاح الصحة كيف أكون حديث أكون إسناد الحديث إن شيء كتو إيه من في الحسن أما سبب تعدد saboda yawaitar asali ta aiki gare shi da cewa sahihi ne wa hada aiki yantarid alwasf to amma wannan da ana magana ne idan ya zama to idan wasful hasan zai ya zama to munfarid aka ga hada hadithul hasan to shi ne idan aka wajen shi min tariqin akhar to ya zama to sahih wannan istilahin alhadith alhasan in aka kaɗaita shi abin da ya sa malamai alhadith ibn hajar ya kawo wannan kaidi yake don ya yi duba hadisan sahihai da bukari da muslim sai ka ga wani hadisin da yawa daga cikin hadisan sahihai akwai madarin su akan rawi ne wanda ke ba za a cikin gani da kun cewa rawi su sahih ba amma ga shi sun kawo shi a cikin muslim akwai yanzu kamar irin su hadisin Allah ibn Salama akwai wanda ba sa daukar sa sahih amma ga sun cikin a cikin sahih muslim ko kuma kamar hadisin abubakar ibn ayyash a cikin sahih bukhari akwai wanda ba sa inganta hadisin abubakar ibn ayyash amma ga suna da hadisi a cikin bukhari to abin da ya sa to kuma ga ɗan bukhari da muslim shi ne sai hadisi sahih za su dawo to kaga in kace za ka tsaya akan wannan isnadin wanda irin su waɗannan masu riwaya suka rawaito sun su su ɗauki ɗauki ne sai da yanzu ka zo ka ce mana ai a cikin sahih bukhari akwai hadisi wanda suke da sahih hawa amma me yasa zai maganin wannan saboda irin waɗannan asani sun ko su samu za ka samu akwai ta'addudin turuq za ka samu hadisi bukari zai kawo shi a can wani babi hmm? can wani babi zai kawo shi da wani isnadi eh, daban wanda zai karfafa riwayar abubakar ibn ayyash ko wannan rawin da ake magana a kan saboda haka a sharaɗin bukari da yake hadis sai ya zama to sahi ba wai kawai sai sahi ne ba su ba hatta sahih waɗansu hadisan ba sahih ne ba su a bane فصحيحة لذاتها بني صحيحة لغيرها لأسفل يقال للمسلم عن طريقة وانا ابن حجر ايوان نبهان الأسفل يقال على كتاب ابن الصلاة كتوايات نجيها جسو صحيح بقى كيكي يتي واسا ماسا حيث أجارة تعريف الحديث الصحيح الشيء متى هو الذي آه، هو الذي رواه الراوي العدل سام الضبط او راي خط بطنه اذا اذا تعددت اذا تعددت طرقه ولم يكن واتصل سنده ولم يكن شاذا ولم يكن معللا هذا في احد احد مثال الصعيد الدولي جوز الكتاب لذاته ولغيره yake domin da في tarihin تلك قد to لهذه hadisan sannan nan alhaji ya yi mana yattisali a kan ta'arifi da yake shi ne tabbataccen ta'arifi na alhadisul hasan mizaki akwai ta'arif akwai ta'arifat da dama da malamai suka kawo akwai ta'arifin khattabi akwai ta'arifin ibnu jihya amma nan duk bai kawo mana su ba saboda wannan kamar dan a so ta zama to mabudi ne na wannan ilimin mustala idan Allah ya kira muka za mu karanta alfiyatu suyuti ko alfiyatu iraqi ko ta tadribur razi ko wanda da cikin mudawara na ilimin mustala to sai a kawo kowane dukkan sauran ta'arifan da aka kawo kowane ta'arifi a zo irin sukan da malamai suke masa har aka yi a akan wannan tarihin da ya zama to shi ne tarihin da dukkan malamai suke da shi ba wani wanda yake biyo wani lokaci a kansa to da in idan aka tara su aka tara mai gani asbahin idan aka haɗa a alhadis asbahin walhassan ke wasu wahi a cikin lafazi a cikin sifa guda ɗaya a cikin ta a lokaci ɗaya da cewa hassan ne kuma tsawon ne tirmidhi wa ghairihi kamar yadda imam tirmidhi da wani sa domin ba tirmidhi kawai so amfani da wannan shi a istilahin ba kamar irin nan ya ce kamar bukhari da shi ma ya kan faɗi haka kamar ya ce hada hadithun hasanun sahih an rubuta shi na imam bukhari ya kan faɗi wannan kamar yadda tirmidhi ya kan hikayo a cikin kitabun sa al-ilm al-kabir wanda ke tambaya imam bukhari akan hadisai sahihai akan hadisai sai ya kunci akan su haka nan ma an samu daga magana maganar addara qutni yace hada isnadun hasanun sahih riwayatu kulluhum jabal kamar yadda yake muka a cikin a cikin ta'liqin littafin da mai tafiya imam al-bukhari yana wannan uskula ne da rafi daga bayan tirmidhi shi ma yana saboda haka tirmidhi shi kanta ba shi ya fara ba amma shi ya fi kowa yawan yi shi ya fi kowa yawan yi tun da cikin littafin shi sa kusa cikin ki da wannan kowane hadisi in ya kawo za ka jafa dogon hukuncin sa haza hadisin hasanul ghari ko shi maka haza hadisin hasanul sahih ko shi maka haza hadisin sahihul ghari كويتي مك هذا حديث حسن صحيح غريب قلت لا حد سنة ديوا يوجي مك هذا حديث حسن يشير كويتي حسن حسن غريب كويتي هذا حديث صحيح غريب كويتي حديث حسن صحيح كويتي حديث حسن صحيح غريب wannan suna daga cikin suna da cikin mustalhat na tirmidhi wanda a jami'a islamiyya ɗaya daga cikin hidimar da ake ma wannan littafi na imamu tirmidhi an samu mutane da suka yi digirin su ko na biyu ko na uku a kan jirasar mustalahat ɗin tirmidhi na waɗannan su duk dukkan hadisin da tirmidhi ya ce musu hasan ko ya ce musu hasan zari ko ya ce musu hasan sahih ko ya ce musu hasan sahihun qarib ko sahihun gharib fassara su da baki daya sai ki da sai su sai ta fitar da natija sai a fahimci ne biyu ke nufi da idan da irin wannan gara ta don malamai sun yi bayani a baya amma yaya za a samu bayani mai warkarwa shi ne gani ya kori ji da bibi waɗannan hadisan ke da yasar su sai kan kasance da natija tare da bibi su an yi malamai da dama sun yi irin su shek abdurrahman muhaiddin da wani daga cikin abin nan a wannan shek abdullahi dan hamadu al-ansari shi na ji yayi akan farin tilmidi hasan sahihul gari inda inda ba mu ban kuskure ba to idan to shi shi alhaji ibn zai fassara mana idan tilmidi yace hada hadithul hasan sahih ne yake nufi tunda جاء اليك بحديث حسن وكان تقول له داود ان شاء الله تيجي شو عم رايك حدث بس في حد الراوي الصحيح يقول لك الصحيح مو صحيح يا وأما يا ذاك في حسن صحيح علوم الكتاب حدث بس في حد الراوي الصحيح وما كان يقول لك حدث صحيح babu tanakub a cikin wannan domin hasan ka ce shi ne wanda yake bai kai sahih ba to kuma sai ka haɗa su tare lokaci daya kamar ka ce mai tsarki mara tsarki a abinan mara tsarki mai tsarki wannan hausar za ta yi to shi yasa dole malamai suka fito suka ce to dole sai sun tattara maganar nan ta sunni tana buƙatar bayani to shi yanzu hafi yau gaya mana yake fa in jumi'a فللتردد saboda abin da in ka ga an haɗa su su biyu to shi malamin da yake hukunci a tirmidhi al-mustahid falitaraddud al-hasil min al-mustahid yayi taraddudi ne cewa shi wannan hadisin hasan ne ko sahih wato kuma da shi hasan aw sahih yana taraddudi akan daga akwai wani isnadin hadisi ya ce waya akan wani rawi yana taraddudi akan wannan rawi zai inganta hadisansa duk itlaq ko ko ba zai inganta hadisinsa ba zai itlaq dole sai ya tsayyade shi da wani hali saboda haka yana taraddudi ya inganta ya ce hadisin sa ko ko hadisin sa bai kai zuwa ga martabar sahih ba yana yana da martabar akwai masu akwai irin waɗannan ruwa cikin ba shi yawan da suke ba wanda ita karanta tarjamar su sai ka rasa yadda za ka yanzu kamar wani a wani da nake karanta tarjamar sa jiya wannan ina koyo ko ya ji ibn ziyad ko kuma abdullah ibn rafi na manta ɗaya daga cikin su ne daga cikin ruwa su zuwa ba a kusan dukkan masu wanda suke magana a kansa masu kar masu karantawa irin su imamun nasa'i sun ce ne irin su abu hakim sun ce ne ko kuma hibban shi ma daga baya ko da ibn hibban wani in ya ce rawi in ya ambaci rawi a cikin fiƙa ba a itibari da majalis sa sai an duba an ga a wani sabab a yake amma sai da imam bukari ya zoce na wannan rami ya yi ta yutaba wala hadisi wato bi ma'ana yana ruwayar hadisi ba za a samu wanda ya muwafaka da shugaban ruwayar wannan hadisi ba wanda ke wani illa ce ga malaman hadisi to kaga irin wannan suke suke suke karabi waɗansu malamai suka ce ai ba za a amfani da maganar bukari ba saura aka kawai suka tafi akan cewa wannan rayun kifa ne musamman imam mali ya yi daga wajen waɗansu kuma suka ce ai ba za a ba za a ba za a ake maganar imamun buhari har kawai ba dole wannan magana ta yi tasiri a kansa saboda haka maimakon ya zama to hadisin sa sahihi ne kamata ya hadisin sa ya zama to hasan to irin wannan taraddudin da mustahid yake yi shi ne yake son ya tirmidhi ya kance ma wani hadisi hasan sahih wato hasan ne ko sahih eh? فللتردد, فللتردد الحاصل من من المجتهد في الناقل أي في الراوي سوى من من راوي عند مدار الحديث يتعكسها هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها شرطين الصحيح جميل لنا شرطان إنجل شهديثي سنت السروعة تكينتا كنت وأقوات أبتواء تعالى لشي فذا اشوف أجيك سيوان راوي wato wannan tarafi shi ne yake kan gashi yake cewa shi ya inganta shi wannan rawun rawun sahi ne ko ka ba rawun sahi ba to amma shi ma fa yake haɗa haifi ya su mintu tasarrufi bi riwaya shi idan an samu ya kaɗai da wannan riwaya wato wannan isnadi shi ne kaɗai amma idan idan ya zama kin da kaɗai ta ba ai babu majali da za a wannan hukuncin in ya zama kin da wannan isnadi ne to aka rito hadisin to shi ne zai zama to annabin ya taraddad eh, shi wannan rawun rawun sahihi ne riwayarsa sahihi ya ce riwayarsa ko kuwa ba ta kai masu martabar sahih ba وأرد بهذا جواب من استشكل من استشكل الجمع بين الوصفين فتولى لي من جواب من في استشكال حتى وقت ما نستجيب برادي كما عند مثلا وقد تجي فيها ذا أحد أحد صفة حسن وصفة صحة دون الحسن أي أقول بأجي نجي بسوى حديث وما حديث الحسن أي يعني قصر يقصر عن رتبة الصحيح sannan kuma a zo a ce kuma sahihi ta ya za a haɗa usul da har da tamam a lokaci ba ba zai yi ba فقال أي من استشكل إلا قال قال الحسن قاصر عن الصحيح حديث الحسن يا يا يسوي لك إساء مرتبة حديث الصحيح ففي الجلد بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه إثبات لذلك القصور ونفيه اذا حتى الحق كي حصل صحيح كاتب تجد أن القصور مفاقورش إن كتي حصل كاتب تجد أكو قصور إن كتي صحيح كاتب أن القصور ترى كي جمع بين النفيدين كينا ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ما فيه يقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين في جوابي لأن الاستشكال ذي شيني تشوى أئمة الحديث شيني ترددي شيني كيكو مدني يكون شفاء أكان حديثي لتشوى حديثي صحيح يكون حسني يكون شيني وانديكي أنجل أشياء أكان غلبة شفتان أكان عبيدة بكي يبقى يجي yi bincike ya sanya zuwa kure shi ba wai abu ne wanda yake bawa to wato yi ba abu ne wanda yake rana da su dan shi yasa suke sabawa hmm? shi yasa suke ba to amma wannan ba za ka ce ka zama a shina duk ma ilimin nasu zato ne <laughs> duk karatu karatun nasu zato ne ya Allah maɗaukaki sarki ya halatta ya hukunta yi aiki da zato tun da ai Allah maɗaukacin sarki cewa ya ayyuhan da zina amanu idan ja'akum al-mu'minat المهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن ku jarrabce su Allah shi ne ya san imanin amma ku ba ku sani ba amma ku in kuka wannan jarabawar kuka san cewa mu ne domin jarabawar da fakihi da da da ilmin yaqini kuka san, ko da ke gala da da tambayoyin da za su yi mishi sai su yi mu'amalar mu'minin haka yake yace ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina wanda ya muku sallama kada ku ce ba mu mu'mini bane ku amfani da wannan karina ghalabatu dhanbi cewa wanda ya sallama mu mu'mini ne amma sai yi waqi al-amr ba mu'minin bane Allah shi ne sun yi san wanda yake mai imani saboda haka an halatta a amfani da ghalabatu dhanbi a wajen abubuwa ma imamu shafi ya daga cikin hujjoji da kawo cewa allah ya halatta mana mu yanke gabar mutum da gana batun tunzan to kama luka da abin da yake bai wannan ba yanzu barawo idan aka zo aka samu mutane biyu suka shaida cewa ya yi tata ya yi da kuma abin da ya tsaka ya kai misalin a yanke masa hannu alkali ba zai yanke masa hannu ba amma baya yiwuwa ya zama to waɗannan masu waɗannan shaidu kuskure suka yi kuma ƙarya suka yi amma Allah ya hana yi amma amma umarnin Allah ne saboda haka an yi amfani umarni ne da bi amfani da zanna da tunzan wajen abin da yake shari'a duka al'adar da suna tsare shi suna tsare lafiyar mutum da ransa amma aka ce a soke wannan lafiyar a soke wannan haƙƙin don a tabbatar da umarnin Allah ba wai sai an sami yakini ba ko da an samu wato kyakkyawan zato a kan wannan don haka a cikin sauran al'amura na addini ana amfani da kyakkyawan zato kamar irin wannan din da abin da malaman hadisi suke yi suna gina shi ne akan zanna da tsan ba wai kuma suna bin son rai bane shi yasa ai ba wanda yake wannan sai mu shi Sharafin mujtahid kuma mu zamanto ba ne bin son ne. bane sharadin ijtihad kenan don haka wanda aka same shi ba shi da adala wanda yake rashin adala tana ɗaya daga cikin alamun cewa zai fi sauran ba ba zai zama to mujtahid ba Sau da haka abin da suke yi ba suna yi bane don su na mazhabar su ko don su maki ra'ayin su suna yi ne don su maki gaskiya kawai gaskiya suke nema su amfani da duk shan irin ƙoƙarin su don su maki gaskiya da haka sai ka ga wani lokaci su ya canza كمان امام احمد مثلا ده احسن من ايه امام احمد احسن في فرقه والنص هنا في حديث عندنا حديث صلاه التصابيح حديث يوم ضعيف من الجلجله سورة أخذ أحد جاء مدع ماذا تقول في فلان؟ وانا يريد مجالة أكل بيجي فلان أي ثقة لي sai aka ce ai sai ko ana cewa kiga ne sai yake masa to tahaddathana fulan an fulan sai ya kawo masa isnadi tare da shi da shi a cikin isnadi na hadithu salatu tasawuf shi to haka ne da wannan hadisi ya inganta sai kuce to ya canza ba sa jin sarran ba za su ji aina kaje ba kai magana ta ta canza akan wannan da na ce kiga ne amma yanzu ban ba saboda ba zai inganta hadithu shi ne ma'anar eh ishtihadi ne hukunci da cewa hadisi sarai ne ko hasan ne ko da ishtihadi ne amma kuma baya yiwuwa wani ya ce wanda ya ce eh, ba kowa ne ba ce wanda ya ce a cikin kuma ba wai an rufe kofar kamar yadda salah ya ce cewa an rufe kofar tasiri wata salah ra'ayin sa kenan bi ba a muwafaka da shi ba domin bayan sa an sami wasu su abul hasan ibn al-qattan bi bayanin wahd wal kitab ya inganta hadisai ya ba a bai abdul haq al-ishbili kafin sa shi ma yayi المقدسي من حديث الاحاديث المختاره دلوقتي ده شويه صححه وادله اضياء المقدسي في المختاره شيما ياي البدوي شيما ياي sannan bayan sa aka za su samu su ibn hajar su na suke tafsir wa tafsir su ibn kafir a cikin tafsirin sa da kuma a cikin tarihi a cikin tarihin sa bidaya wani haya har ma a cikin zamanin nan aka samu irin shekul albani da wasu da kuma sharuɗan Allah ya ji su baki daya kuma sharuɗan ishtihadi ya tabbata a gare shi shi sa malamai suka sallama musu ba wanda yake ba wanda zai ce shekul albani da ita ya tasiri da tabbiti ba sai dai in dan bid'a ne kawai yana kinsa dan bid'a amma in dai ya san ilimin hadisi in dai ya san ilimin hadisi in dai ya karanta silsila ko ya karanta abin da wa'ul ghalib zai san cewa shekul albani ya ala abin da ala da adawat da ishtihad ya ilmi hadisi su tabbata da shi ne wanda sai in da ita sai in ko in ban ji ya ilimin hadisi amma in ji ake ilmi hadisi ya san ya san ne ilimin hadisi in shi ya san cewa wannan bawan Allah abin da yake ya ci ya cancanci ishtihad sai ta irin shek din ba suka sallama ma shek din dama ba wanda yake sanin malami sai malami da yazo ya rinka yi suka sallama masa الذين حتى ما ودن ما با ما يقولوا أبونا الدكتور يوسف القرضاوي وسو الشيخ محمد الغزالي ديك نص أصول وزيتها بجيس أوك أسكيمة شوف اكتمل بحديثا كتبوه كل جزء شيسا ايه أبوه تخريج أحاديث الحلال والحرام تحديث أدلة مثلة الفقر في الإسلام مع القرضاوي يكتب حديثين ثم الإسلام بعد كم من سبني بس اجتهادي أو أنا أبو amma ba ne su yi ishtihad a ilimin hadisi ba sai da bashi ya musu ishtihad ya fita hadisin da daru hukuncin shi ne wannan kamar yadda ma sayyid sadiq ya masa ya dauki fito sunna ya ba shi ce ya masa ya fito da shi a cikin tabanul minna saboda ya an san cewa wannan fili fili ne wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi hazi a ciki saboda haka hukuncin idan ka ji idan ka ji mu dawo mu zuwa ga karatun mu in ka ji malaman hadisi sun ce hada hadisin hasalin sai sun yi a cikin ishtihadin su suke taraddudi suke taraddudi a تردد أئمة الحديث في حال ما a kan waɗansu بسكين ما masu رواية الحديث وتتبع للمجتهد ان لا يصفه باحد الوصفين ومن ترجج في سنيا في مجتهد يقول يتا بعدين يا سكن تحديث في سنيا شيء سكن تحديث ب في سنيا شيء بعدين يا ينكي تحديث شو حتى مو صغيره سوراك في حدا sai haɗa abin nan mustalahain eh, eh, eh, istirahat sun guda biyu haɗa su tare yake hasan sahih ai wato hasan ne ko sahih ne فيقال فيه حسن باعتبار inda عند sai سو haka a wajen wadansu sai da mutu hasan wanda suke ganin kan cewa sifar rayu sifar ruwa ɗin ba ta kai sifar rayu sahih ba صحيح باعتبار وصفه عند قوم، كما اذا انت صحيح ان اكا دوبا اجل وقت سنة جنوكا كرايات درجة الثقة راوي الصحيح وغاية ما فيه انه حدث منه حرف التردد جاير اقول لك شو ولا حرف التردد هو اكا شري لأن حقه أن يقول حتى أنت يعني بيقول أنت إيه ولا يجي حسن أو صحيح في كده أو دم كده يجي حسن صحيح وده ما مثلا أي على الدا أشيله أشيله حرف العكس كده على الدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن والرحيم بسم الله والرحمن والرحيم sai a cire harfin ab hmm? in ka ɗauke shi akan cewa ar-rahman ab ne akan Allah in baka ɗauke shi akan cewa na'at ba kun san duk wannan ya zo ar-rahman zai iya zaman cewa na'at na sunan Allah zai iya zaman cewa ab zai iya zaman cewa kuma ab bayan وهذا كما عرف حرف الأصل من الذي بعده كما يندى أكا شافي حرف الأصل أكا وندي يكي يازو باينسا وندي يجو باينسا شين وندي يكي دام جون فديش ينزو حسن وصحيح إن يزمن توكا شابي كثرة الطرق وعلى هذا كما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح لأن الجزم أقوى من التردد أنت ما هاك كعجة تند أنا تردد حديث من شيء حسن وصحيح عند إسنادي كوي كوي أكل ويتوشي بكي وانت أكتش مصر صحيح بقى سوى اكل شيء اكل شيء مصر صحيح أي جزم بعض التردد أما وانت شيء مصر حسن صحيح اكل تردد لما تدين أنا مداني عند إسنادي جلابين ومشيني ألوك سنة اكل تردد wannan hali na farko kenan to za mu shiga hali na biyu kuna tare da jikin ba ku rikice ba to shi ne za mu shiga yace wa hada min haythu at-tafarrud shi ne wannan duk ana magana ne akan cewa أقول تفرج بالإسناد إذا أتروج هذه وإلا أي إذا لم يحصل التفرج إن من إسناد يجيك وأظن يتعاكى شيء تنبيك ده بيانك فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادي فإطلاق الصفوف الجدادي أكثر حديث زي an ayyuni ana lura da isnadi guda biyu wato isnadi daya hasan isnadi daya sahihi yi da asali ne guda uku ko hudu waɗansu daga ciki hasan waɗansu daga ciki sahihi يعني أحدهما صحيح والآخر حسن وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح عن ذلك قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا أما شيء هذا الشرط اللي يزمن فيه صحيح من فرده وفي حديث اللي يزمن فيه صحيح من اسناد بلا باع إن أكثر ما حديث دمال دمال يجي ما تحصل صحيح من يرى بأسانيد يرى اسناد بلا بيو كي حصل بيه صحيح ومين يجي حصل صحيح يا أخي سنو هذا سنو ده كثرة الطرق كان قارع بحديث قوة كذا أنت عم إسنادي بلا بيو صحيح صحيح حصل saboda haka ya fi hadisi da yake da isnadi guda ɗaya fare shi shi kaɗai aka su yanci saboda haka yanzu kaga martaba guda uku ne hasan fare da isnadi ɗaya sannan fare بإسناد الآن سنة الحسن صحيح بإسناد ومين اللي فرقه حسن صحيح بإسناد بإسناد بإسناد سنة هو المين صحيح بإسناد سنة هو المين حسن صحيح بإسناد في جزء واحد تعمل صحيح أما الإسناد هو نفس الصحيح لا ترى ان شاء الله يجي آه، إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي كثرة الطرق تقوي إن أكون شاك تعمل يوم أسانيد وسمع كرتك آه، إسناد الحديث آه، ولا شيء توجيه da ibn hajar ne kuma shi ne taujihin da ya fi kowane ba ɗansu malamai sun yi taujiha a cikin fura kamar su ibn da zai ɗauki suna da nasu taujih a cikin sharhi ya yi ishara a cikin ta'alikinsa ya yi ishara da wasu awa da za mu shiga cikin su ba domin allah ya kai muka zo cikin muka zo kira'ar littafin da za mu kanta nan gaba sawa'un alfiyatu suyuti ne ko tadribin rawi ko kuma alfiyatul iraqi da sharhin fathul mujib na sahawi wanda ne Allah ya kadar za mu karanta duk wannan bayani zai da shi amma kai mu kallace mu bi sai akan abin da hafi ya gaya mana ya shiga cikin ranmu kan cewa ga abin da ake nufi domin wannan shine mafi girman mafi dace mafi rinjayen jawabi da aka yi ya tsaya a cikin ranmu a cikin a matsayin da na wannan littafi na ibtida'i da muke karantawa mun zo zuwa ga mustawa wanda yake da su bayan ka sai mu ga sauran maganganun malamai amma na shawari ba ko ko da na shawari da muta ba a biyu ana magana ne akan hukunci akan hadisi kaga ai shi tirmidhi da yake amfani da wannan lafazin haka yake yake hada hadisin hasanun sahih وقد روي مثل هذا الحديث من غير وجه من حديث عائشة وفلان وفلان وفلان في الكون وانا جدنا ما كان جاكا وشواهد كنا شواهد كنا إيه، فرا حاجة على بسم الله كما كحبا حديث الحسن الصحيح يعني لكم جيت بار كم رسول الله وانسو احسانيكم حسن وانسو صحيح هلان؟ yanzu idan tirmidhi yake هذا حديث حسن صحيح غريب هذا حديث حسن صحيح غريب ثم يجوز لك هذا حديث صحيح غريب ثم يجوز لك هذا حديث حسن صحيح تظن من وليد وليه فيه a ba ka kashe mun na ƙarshe ka faɗa mun wanne hasan sahih ko sannan wanne eh sannan sahihun gari sannan wanne hasan sahihun gari da wannan tafsirin da muke yi na aiki kenan kamar wannan tafsirin kenan eh ai da wai abin da ke yi kenan ba kawai ke yi saboda ka ga in yake hasanun sahihun gari bi ma'ana da isnadin da ne saboda kamar yana cewa hasanun ausari don haka bai kai wanda yake masa sahihul gharib ba wani ba da aula ba da kai wanda yake masa hasanul ne shiru ba domin yake masa hasanul sahih bi ma'ana wato yana da asali sama da wani hasan wani sahih ما أعرف أن to injin sa wannan kalmar da zamu shi da yake da tafsiri shi ne ba ya alama dama ainihin wajen abin da a babu tafarru cewa ana ana amfani da tafarru annisbi da ma'anar sani فإن قيل to idan ka kawo mana wani rikici kuma ga wani rikicin zai da ka kawo mana rikici ta ce hasan sahihi akwai rikici ka ce usul kuma ka yi isbatul usul ka yi nafayinka ya za ka haɗa isbat da nafi a lokaci daya to mun maka bayanin wannan mun warware maka wannan rikicin to in ka sake kawo ka sake kawo wani rikici kuma ga wani rikicin za a kawo kan sarraha tirmidhi tirmidhi ai ya faɗa balu balu بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه شرط الحديث الحسن جاءت الحديث المجيد سواء يزمن قرآن ويجد دون أن يروى من غير وجه فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فجاء هذه الجملة فقال حديث شاء هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه بعد الشيء الحسن أن يروى من غير وجه sannan kuma shi ya ce alhadisin hakan shi ne a ruwan ta wata hanyar daban sai kuma ya zo ya ce wannan hadisin hasan hasan ne gari hasan wanda ke shi kadai kwan kilo la yin wa min gairi hadar waje ba a rubuta ta wata fuska in ba wannan ba kuma ya ce hasan dole a rubuta ta wata fuska akwai talafus ko ba talafus ya ce hasan a rufe da wani daban kuma sai ya ce wannan hadisi ne hasan kuma gari da israfi sai sai a karfi ba a rubuta wata hanya in da ta wannan ba to ran ka kaje kenan turmiji ko dai ka yi kuskure wajen ta'rifin hasan ko kuma ka faɗi hasan abin da sannan kuma ka rushe to shi ne cewa za a ya menene jawabin wannan iskalin kan jawab kun zan ci iskalin tukuna ko wanda bai fahimta ba cewa shi hakan sayin haƙar zau dalilin kuma ya zama ko samun zau to wannan muka mukan hakan da kiko ne ban gane shi ne ake cewa shi tirmidhi shi ba wannan haka to shi tirmidhi a wajensa alhadithul hasan la budda an yi wani zai wajhi musdal hakan da kenan to amma sai kuma yazo yace sai kuma yazo ya faɗi cikin wani hadisi da cewa hasan gari saboda kaga ya ce shirin ɗan hassan ka a samu tasarrufi kuma sai ya ce ga wani hadisi hassan ne kuma yana da tasarrufi ka gani to kaga ai an samu iskal tunda shi a wajen sa hassan dole ne kar a samu tasarrufi tare da shi kuma sai ya sifanta wani hadisi da cewa hassan ne kuma ga shi ga shi yana da tasarrufi yake masa hassan gari idan ma ka tabbatar da cewa ga abin da ke da da garaba ne shi ne tasarrufi yake yayi ruwa ne gairi hadal wajh sai ta wannan hanyar kawai ake rubuto shi shi da kansa ya tabbatar to kaga akwai rigima to yanzu shi ne hadin yake cewa to ga warwarewar rigima kan jawab أن الترمذي لم يؤرخ الحسن مطلقا في الإمام الترمذي بكاش تعويض الحسن وأنا حسن إن في لو أي من غير وجه بوي مطلقا كل شيء يكون حديثي حسن بقى والنوع من حسن خاص وندي تعريفه تعريفه أنا حسن بقى شيء حسن كنت بقى بقى أمام بقى wanda yake mutlakan alhadisi alhasan ba shi ne ta'rifi ba shi wani nau'i khas ne alhasan almuqayyad ne ba hasan almutlaq ba wa inna ma arrafahu bi nau'in khas minhu وقع في كتابه تعريف سنة حسن والنوع من الحديث الحسن خاص حاجي وندي كي أنت بشي وندي كي نفسي لكاتنسا وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى شنو حديث رسول الله في نسمة هذا حديث حسن ما تعرف يا أسد ما تسمع تعرف الشيبة إنسان يجيك وكل ما إذا نسي لك هذا حديث حسن تو أبن جميك يجي شيني غاش غاش الكنسة تو ونشي نوع الحسن تنبي بدا أما نجي لك حسن غريب كو حسن صحيح تو باشي ونجي استلاحي الناس اللي هذا بدا رندي أعرف عشي رندي تعريف الناس سو ذات بعد ذلك المسلم دي ما جمع أكل تعريفه كما حسن بعد في أكل حديث من وجه هذا حديث الحسن يشون أكل مثال حديث من وجه حسن يشون تشير إلى بعض التعريف إنت تشير إلى بعض وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح ورجع بسنة الشيخ حسن ورزقنا هذا حديث صحيح وفي بعضها غريب ولا حديث هذا حديث غريب وفي بعضها حسن صحيح وده سمعت هذا حديث حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب كذا غدا شدا wanda ban faɗa ba ɗazu guda biyar na faɗa wanda ban faɗa ba shi ne gari shi yanzu ga shi ya faɗe su wa ta'arifuhu na waqa ala al فحديث سماع الحديث الحسن أكل مثلا يكون وانده دي الصحابة حديث الحسن يشوره وعبارته ترشد إلى ذلك كما إن كما فجأة عنده يوم جنع الشيء شيء ساكن wajen mataki masu ta al'ibar da wanda ke da zai shi ne da ilal guda biyu ilal din da ya kawo a ƙarshen littafin sa aljami da kuma ilal kabir wanda yake ya wanda yake wanda yake daban ba a cikin littafin sa ba wanda ya tambayi imamul bukhari a ƙarshen sa kan wadansu hadisi shi ne ake cewa ilal kabir to a ƙarshen littafin ga abin da yake haifu ƙara iya akhiri kitabi a inda yake a ƙarshen littafin sa aljami wa ma qulna fi kitabina hadithun hasan fa inna ma aradna bihi hasuna isnaduhu indana abinda muka ce a cikin littafin nan namu cewa wannan hadisi ne hasan to abinda muke nufi wato isnadin sa ya zama to hasan a wajen to ga abin da muke nufi kuma ibadan ta ya zama to hadar in kullu hadisi yurwa domin wato alhadith alhasan din shi dukkan wani hadisi da za a rawaito shi la yakunu rawihi muttahaman bi kadhib wanda rawi riwayar ba zai zama wanda ake tuhumtar da ƙarya ba ويروى من غير وجه نحو ويروى من غير وجه نحو ذلك كما أرويت وتحيي كتن كتن من الحديث لك وأتامين صادق وشاهد نوع من الحديث ولا يكون شاذا كما سيد من شاذ فهو عندنا حسن أو فهو عندنا حديث حسن مشينا حديث حسن sharafi nawa ya faɗa uku sharafi uku ya faɗa na farko sharafin yana komawa ya zuwa ga sifar rawo na ya kuma mutahanan bi kai sai ga mutum mustaham to amma wannan da yake mustaham bi kaga nau'i da yawa na masu riwaya za su shiga rawu sahih ma zai shiga kuma haka ba to amma sai malamai suka fassara ibada ta cewa ai rawi sahih mai ruwa ya hadisi sai ba za a ce masa wannan rawin ba mutahan ba ne domin ita al'adarsa ai wanda yake yanzu kamar ka zo ka samu mutum wanda yake zuwa na daya a cikin kwashi a na daya a aji eh? sai ka zo ka rinka sai sai ka ce masa sai ka zo kana ware sai ka zo kana ware abin nan abin nan sai ka zo ka ware abin sai ka zo ka ji za ka ware masu tsada ranka sai in na daya ya zo shige shige su ba a aika aiki ba a magana kai kaka shige cikin wannan rawar ana maganar ɗan tagadin tagadin su zuwa ake magana ana kana magana masu tasar an zaɓe su irin wanda suke zuwa daga na goma sha na irin na ashirin zuwa na arba'in daga cikin ake magana amma wanda suke zuwa na tsayin na biyu na uku na hudu su ba za ka tafi a ciki ba su an tafi ce ku zauna kawai kan ba ku tashi to saboda haka abin da yake nufi da la ya kunu muttahaman ai wato yana da rauni amma raunin da bai kai ake ana tunan sa da ƙarya ba wato shi ne wanda zai zama to kamar a ce maka badiki ko a ce maka abin nan a abin nan a a haɓɓa babbuhu ko ba shi da bab ko kuma laisa bil qawli eh, kuma kamar ta wannan amma dai kai ya zama to wanda za a ce masa wannan mutaham bil ko kuma ya zama to kasba wato ma'ana wanda yake daidai kai wanda hadisin sa zai zama to mutum ba za a ma yawan shi ba hadisin sa bai zama to mawdu ba ko madruf ko kuma ba jidda da'ifun jiddan من شيء شرعي لفرقه ويروى من غير nahwa نحو kuma a ruwan يقول wannan حديث كشوك ثم ma'anar hadisin nasa ko bil lafzi ko bil ma'ana a samu wani wanda yake shi ma mai rauni ne kamar sa shi ma ya rawaito hadisin ta hanyar wala ya kuma shazzan kuma kar ya zama so shaz a shaz a nan wajen shi ne ake cin ma'anarsa ai ya zama to mukhalifin lima mukhalifan lima huwa awsahu yarwaito yarwaito abin da yake wanda suka fi shi hadda ko suka fi shi yawa sun saba masa in shi ga wannan sharuɗai shi ne yau ya mutu hadisin da haka aka ce ta'arifin wannan ta'arifin nasa ya yi yin a kan hadisin da ake ce ma alhadisul hasan da gairi بيقول في يوم يجي لو انك تفوتي الحديث الحسن الغيري عن ثلاث حديث اللي هو بقيت هو بقيت رومي بتاع رومي بتاع رومي اللي هم في الصوتي بعد زمن الرومي بقى في كمان حديث اللي هو زمنته راوي تمجهول فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط ده هذا شيء متجاني ده وانا بياني شو أشي ترمذي حديث ده حديث ده فسر شيء يبقى تعريف سا وانت كوي يجي حسن وانت يجي حسن فقط ده قال أمس واني لبهي بقى أما ما يقول فيه حسن صحيح أما وانت يجي مثلا حسن صحيح كو حسن غريب أو حسن صحيح غريب falam ya aruj ala ta'rifi shi bai kai ma zuwa ga cewa zai fassara maka me yake nufi ba kama lam ya aruj ala ta'rifi ma ya fihi sahihun faqat aw qaribun faqat kamar yanda bai tafi ma yake zai bayyana maka me ma'anar hadisin da ce masa sahihun kadai ko kuma gharibun kaɗai ba وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن كما cewa shi ya ce ya wannan cewa ai wannan abin da yake shahararre wajen masu ilimin hadisi duk sun sani ba sai ya ga ina fassara muku me nake nufi da nake da kowa ya san wannan واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط في tsaya akan ya fassara wanda a cikin littafin da yake ce masa hasan kadai imma da wa imma li annahu istilahun jadi in dai saboda kan cewa abu ne wanda yake wato yana da rufi ba a bayyane shi wanda kowa zai gane ko kuma wannan wani sabon istilahi ne a wajensa wanda da ba a yi domin da idan suka ce haza hadisin hasan to ma'anarsa ai hasan bi zati in suka ce haza hadithun sahih ma'anar su shi ma sananne ne ko in suka ce haza hadithun hasanun sahih domin malamin sa bukhari yana amfani da wannan kafin bukhari ma malamin sa ash-shafi'i yana amfani da wannan istilahi saboda haka abin da yake sananne a wajen su saboda haka shi ya zo ya kawo wani abu wanda yake su ba su san shi ba hmm? to kun kuna cewa ku magana ku dukkan ku akan hadisi wanda yake karbabbe ne shine al-hadithu sahih domin al-hadithu hasan libati nau'i ne na sahih shi yasa shekul sa ibn taymiya yake cewa fil haqiqa a wajen malaman hadisi hadisi biyu ne kawai sahih da da'if sahih ne da da'if domin hasan nau'i ne na sahih الحديث الحسن لباقي نوع من الصحيح انكم حسن بقى تو ضعيف ان بقى صحيح بقى ضعيف شيكو ضعيف باع اكيد to sai dai idan aka rubuta min bi kasratin turuq wani lokaci sai ya zama to kan cewa an yi aiki ba da shi ai aiki da shi wajen fadailul a'mal to shi tirmidhi shine sai ya zo ya ya ta'rifin nau'i khas na da'if din nan cewa da'if din da ya zama to an samu hanyoyi an samu asali da yawa tare da shi wanda yake dan ɗaukaka shi daga sifarsa ta da'if mujarrad ya zama to hasan da bari sauran shi ne farko shi wanda da haka istilahi ne jadid a wajen tirmidhi amma al-mutaqaddimin ba su san wannan ba su kawai a wajen su al-hadithu hadithu da tirmidhi yake cewa hasan inda su wajen su da'if ne sai dai bi riwayatihi min ghairi wajh sai shi tirmidhi yana ganin kan cewa ya tashi daga wannan sifa ta ta da'if ya samu ya ƙara karfi wanda har za a iya amfani za a iya inkibarinsa ولذلك قيده بقوله عندنا ده haka sai ce fa huwa hasanun indana wato a wajen sani wannan ba wai istilah ne a wajen malaman hadisi ba ولن ينسبه الى اهل الحديث kama qala al-khattabi shi bai ce wannan wajen ahlul hadith bane kamar da khattabi domin shi al-khattabi Hamad ibn abin Hamad ibn Sulaiman Abu sunan kuma ya yi shafin Bukhari ma sharhin al-Jami' malamin qarib shi ya fassara al-hadith al-hasan a wajen malaman hadith bai ya ce ma ما عرف مخرجه واشتهر رجال حسن wanda shi ne da duniya ya bi wajen walhassan al-ma'ruf turuqan wa ghadat rijal ula kan sahih ishtahara wannan ta'rifin haqqaji ne suka iya tafi akai to shi ya amma kaga ta'rifin sa bai zama to ya bayyana da ake nufi da urfa makharajuhu din ba domin abin da shi ne da urfa makharajuhu ya ce shine ittisalus sanad to واشتهر رجاله ولو أكل في شهرا masu mashahurar ruwa din da farka da rashawar da umma nan wanda suka rabu hadisi sai su ma da su ma wanda suka rabu mashhurai to haka wata shuhura ce yake nufi da za ta da zai tabbatar da ita ga masu riwayar hadisul hasan amma ba ta kai ga masu hadisul sahih ba mu bayyana ta ba to shi asadi ya yi tarifin al hadisul hasan a wajen malaman hadisi shi mutum da ya yi tarifin hadisin hasan a sa kawai shi ba wajen sauran malaman hadis ba wa bi hada taqrir yandafi wa kathirun min al-iradat allati qala al-bahth fiha da wannan bayanin da nayi ji hafi da yawa daga cikin abubuwan da ake ta kwararowa da maganganun da ake kai duk zai zama dukan cewa an kawai an yi maganin su allati qala al-bahth fiha wanda yake maganganu da binciken malamai yayi yawa a cikin su ولم يسفر وجه توجيهها فلله الحمد على ما ألهم وعلم كما حرق لوكة أداء yadda za a fuskantar da wannan sabani da kasa da yawan yawan maganganun malamai bai bayyana ga waɗanda su gabace ni ba to alhamdulillah da ya mana da ya yi mahafir wannan ilhama kuma ya sanar da shi wannan ilimi ya mana bani wa maka samun fa'ida to na musamman ya ana wannan عليكم السلام نعم akwai wannan akwai musa ka ahlul hadith musa ka ahlul hadith ana yin tafjiri a ciki amma in ka shiga yawanci suna ne daga suna kawo matsaloli haka na ilimin hadisi kuma suna kawo abin a babban fa'idar wannan website din shi ne sababin sabbin da suke kawowa wato samari ne sa da kokari sai sun je sun kawo maka littafi da za ka yi downloading ɗinsa a cikin kwamfutar sai ki ce kwafi daga cikin bin da fannin da kake wanda ba taɓa wanda a mafarki kawai kake ji wanda na kawai sai ga an kawo mata a cikin kwafi da kake download yana da cikin fa'ida da cewa kuma suna kawo sababbin tahqiqi da ake sababbin da ta bai da ake tahqiqin wani da makhlukat ne ko kuma waɗansu sababbin makhlukat da aka samu wani da ba su san da su ba suna kawowa idan inda za ka shiga su ka je abin nan in ka je raddadi.com in ka je raddadi.com sai ka je abin nan al-muntabiyat in ka je al-muntabiyat sai ka je muntabiyat al-islamiyya group na musulmi na al-islamiyya in ka je al-muntabiyat al-islamiyya ina jin daga cikin ko mutu da ana musulun ne ya a ko mutu da ana sabbin zamani to za ka iya ma sakin ka je google ka fi da take da larabci ko ka rubuta mutu da ana hadis ko ke sashi ko ke ta wajen na ba wata tambayar na الحديث الضيق اولى من راي الرجال اكيد انا في غير وانا باوي الحديث الضيق شديد الضعف ده انا مثل الحديث الحسن الضيق شنو هو الحديث الحسن ده من الترمذي شنو ضعيف الامام احمد الامام عمرو بن Thank you. نعم sai shi ne ayyuki shi ne hafi da ke cewa abin da ya bai bayyana hasan garib ba da sahih garib da hasan sahih saboda abu ne wanda yake sananne ne wajen su malaman zamanin sa da haka shi ya so ya bayyana wanda yake akwai rintsi a cikin ma'anarsa ko kuma istirahi ne da yake ɗauke shi shi akan kansa don da sauran malaman hadisi shi yasa sai ya ta'arifin alhadisul hasan a wajensa ka ne wanda bai ci yake masa hasan ba garib ba wani abu ba hasan din shi kawai in darin kansa na'am bayan da kuma kuwa ya tambayi imam da da ruwa inda zuwa na in da mun tare da albashi shi albashi su a guda su su zamanin su daya abu dawud ya mutu da mutu da saba'in da biyar shi ya mutu da mutu da saba'in da tara tsakanin shekara hudu hmm. da abin nan amma sun yi riwaya daga abu dawud ba amma ya riwaya daga imam bukhari domin ya rike shi abin za su yana tasa alka muhammadin an haɗa hadisi ba ƙala in yi shi dama muhammad imam bukhari yake ne ko baya ce masa saboda sanayyar ta yi sarki baya ce masa ma abi abdullahi da kunya yin da zai girma baki malamin sa amma kawai in ce muhammad shi yake ne Eh, eh, amma din shi ma amma abin da ba su da riwaya wani an musulun ba su da riwaya a cikin aljami hmm. wannan yau an ce yawanci idan sun yi shi haza hadisi muzari to yana nufin zai yana nufin zai to gari wanda suke su tabu isu yana inda ya kin yi shi maka haza hadisi muzari to ma'anarsa suna da rauni ne eh, zai abin nan ana fahimtar karatu ne yadda kuke tafiya haka kuma yanzu duk wanda suke halarta suna ganin insha Allah suna da kudurar za su iya karanta da wannan littafin ga wani alhamdulillah idan mutum bai ba zai iya yana ganin wato wata ko zai iya ya fahimci komai da kowace jumla kuma zai iya karantar da ita ko da ba zai yi karin bayani ba bayani wanda ke gamsarwa sosai kada ya damu da wannan domin koyaushe muka kara tsorawa a kai zai daɗa kara za a kara fahimtar waɗansu abubuwa wanda suke a cikin nan da ɗan amma dai muhimmi dai ya zamanto alfarin littafin da dukkan ma'anonin da abubuwan da hafi yake faɗa ya zamanto ana fahimtar su don Allah masa kuke sarki ya kare mana ya kara mana fahimta na'am na'am inda wani sigar dan ba a bari an ji abin da za ka ce a tambayar nake so ne babu wata siga ya ga shi ne kwanan in ba a fahimta ne to shi ke nake ko mu shiga mata addu'a Allah ya Allah ya kawo mana hanyar da za a samu a ƙara fahimta ne da Allah assalamu alaikum alaikum salam wannan a bayanin da kai da kake idan ma mutum ne idan ma mutum ne yana nufin hakan da dole amma kuma idan yake a sanin gari yana masu idan yake a gari yana masu a sanin gari yana masu a sanin gari yana masu a gari amma kuma yana masu a sanin gari amma an sa wani sama da wani malama hakan ba hadisin baya shi ne ban gane bayani wadansu sun ba ban gane wa a yi bayanin tambayar da kwashi na gane wato in yake hasan in kuma yake hasan ya nufin hasan da gauri in yake hasan gari ko yake hasan sahih to hasan din da yake nufi a nan wajen hasan da gauri to ne ne tambayar ka ba na fahimta ta shi ne bisan da aka ce a nan zamana amma a cikin a cikin da a cikin a amma kuma sukan iya yi wa a an an samu kafu ko kuma an samu rawun da ake a rawun da ake tuhuma an samu wannan an samu shahada an samu shahada shi a samu wani sahihin kuma shi a samu wani wani mara wannan da aka zaka wani ma'ana kuma wanda wato rawi a hassan da guda rawin rawi ne wanda yake yana da adala yana da bob amma bob tsinsa ya ɗan tawaya da sai na haddar rawin sahisa ba zama to Hassan da guda shi ku hasan da zainihi ba mai hafifu ba ne wanda shi afiyan ba shi da su da baki ɗaya ba shi da babu da ɗiki ko ma roli ne ma ba a san shi ba hmm? ko kuma isnadin akwai injibayi akwai gidi a ciki amma sai zama cewa an rutu shi ta wata hanyar daban kuma yayin amma yayin da ya rutu shi hadisin nasa wancan da ɗin bai saba ma wanda ya fi shi ko bai saba ma jama'a ba ya zo da wani abin da ke ya saba abin da aka sani a cikin addini ya saba wata tabbatacciyar sunna to in rawaito hadisi irin wannan aka rawaito shi da wani isnadin daban to sai ga manzo hasan da zauri ka zan da shi shi ta ne da'ifi to aka rawaito wani hanyar sai ga manzo hasan da zauri amma da zai ga manto wanda ake tuhumarsa da tsariya. to in yi rato hadisi mutumin da ake tuhumar da ƙarya hadisin sa da ikon jidda ne to ko da an rubuta shi wadansu hanyoyin ba za su ba zai zama ta da gauri ba hmm? ko da ke ba mu tuɗi shi yana ganin irin wannan hadisin aka rawaito shi aka karwaito shi aka karwaito shi a tsanin sun suka yawa har sai wannan ba'ir jidda sun sai ya zama to ba'ir kawai أثبت الوجوش أثبت الوجوش أثبت الوجوش هذا مجروحة جميلة وأنا وأنا الإمام الإمام السيوطي لكي يقول طب ما كده في سكن فيه مجهول العين abin da ake nufi da mashhulul ayn shine wanda ainihinsa ba a sani ba laisa lahu illa rawi wahid sau ɗaya aka taɓa jin a cikin riwaya mutum ɗaya ne ya roto ya yi riwaya da gogonsa ko bai ce bai faɗi wani ne shi ba bai wasaka shi ba to ka ga majhulul ayin ne wannan ba san shi ba kuma mutum ɗaya ne kawai roto shi ba ta kaɗai ne a cikin wannan isnadi to amma idan aka samu mutum biyu sun yi roto daga wajen mutum to kaga ta'arifi yana samuwa da ta'arifin mutum biyu mutane biyu sun yi riwaya daga wajensa saboda haka urifa ainihi an san ainihinsa amma biyu na talibi ba san halinsa ba wani shi ne majhulul hal ka gani majhulul ain laysa lahu illa rawi wahid wa lam yuwaffaq majhulul hal lahu rawiyan wa lam yuwaffaq kowannen su labba a mutan sai su ba shi ne bambanci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta